hukunci ba abin mamaki ba ne duba da doka ta Najeriya ka san shi abinda doka ta da daban abinda kuma ido ke kallo daban to haka doka ta Najeriya abinda ta da musamman dokokin da ke da alman jiha ake amfani da su kuma wanda kusan dokokin da ake amfani da su a kudancin Najeriya duk abin da ya shafi laifi na fashi hmm. to dama hukuncin ke kenan wato shi hukuncin ba yana la'akari bane da girman abin da aka yi fashi akan a shi fashi shi ne ke da wannan hukunci saboda ta ba abu mamaki bane don kotu ta samu mutum da laifin eh, laifin fashi da makami kuma ta yi masa hukunci da kisa wannan ba abu mamaki barista wasu mutane suna ganin cewa akwai mutanen da na saci miliyoyi biliyoyi kuma suna nan suna wadaƙa cikin jama'a ba a yanke musu wani hukuncin kisa ko rataya ba eh. amma wannan naira dubu uku da ɗari hudu da ashirin kawai na hannun wata mata da ya fashi shi an yanke masa hukuncin rataya wannan ba ganin cewa wannan hukuncin ya yi tsanani a'a bai yi tsanani ba fashi da makami fashi na ɗari hudu da ɗaya na dokokin da suka tanadi hukunce-hukunce akan laifuka waɗanda ake amfani da su shi ya tanadi cewa duk wanda ya yi Allah ta hanyar yin amfani da barazana ko karfi kan wanda zai yi wa fatar to ya aikata fashi da makami hukuncin wannan laifi kuma shi ne wanda ya zo a sashe na ɗari hudu da biyu a ƙaramin sashe na ɗaya da na biyu a ƙaramin sashe na ɗaya dokar nan ta tanaji cewa duk wanda ya aikata laifin fashi da makami da bai kasa zama gidan yari na shekara ashirin da ɗaya ba amma sashe na ɗari hudu da biyu ɗin doka sai ta tanaji cewa a duk yayin da aka yi wannan fashi da makami matsawa an yi amfani da baya wato makamai waɗanda ake harba irin bindiga ko wani offensive weapon ko duk wani wani wanda yake a iya kai hari da shi ko wani abun da yake shafi wato wani sinadari wanda ka iya cutarwa ga dan adam hmm. to a nan doka sai ta tanaji cewa lalle lalle ma ne sakin layi na biyu na wannan bashe na biyu na ɗari hudu da biyu cewa irin wanda ya aikata wannan laifi kotu ta yanke mashi hukuncin kisa. To menene ra'ayin jama'a game da wannan hukuncin? na Kasim Washudin. Hukunci da aka yanka ya daidai amma na bai yi daidai sosai ba saboda duk yaran nan gidan da ya ji wannan magana bai sai ji daɗi ba. A kan dubu uku da ɗari hudu da ashirin a ci a ji a hangi mutum are mutu a bai dace ba. Suna na Yemi. Tsakani da Allah wannan hukuncin ya yi tsanani kuma bai kamaci dan adam a mai wannan hukuncin ba akan kuɗi da basu kai ya kawo ya karya ba ana cin tara ko a sa shi dai shekaru gidan yari amma a ce hukuncin a raba da rayuwa ta gaba ɗaya. Eh, suna na tayo wahab wallahi don allah kamata a yanke irin wannan hukunci ba a kan dubu uku da wani abu akwai wanda suka sata miliyon miliyon miliyoyi ko triliyon ma ba yi masu kome ba amma kuma wanda ya sata dubu uku da dari hudu da ashirin a ce a ji a hangin shi wannan bai dace ba wallahi allah bai dace ba hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya duniya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi ta mai yawa, shi an ka rubuta ko ina.